الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين درس هلندا الدرس الثاني درس هولندي ونقوب كنا التعريف بالكتاب كتابك أني أتغني كنا قاقي كتابك أيضا نغيتا تغنيني ثلاثة الأصول إلا النجمون تغنيني ثلاثة الأصول وأدلتها نعم. كتابك أيضا تغني كنا قاقي الأصول الثلاثة وأدلتها نغتنقمونت كتابة تغنيني الأصول الثلاثة الواجبة على كل مسلم ومسلمة كرغان كرغندقمونت تغنيني تلقين أصول العقيدة للعامة ثم ندقمونت تغنيني أصول الدين الإسلامي ngerundinga ita ne mabadiul islam idan kitabe ke honu da ke honu da ke ma toxongarni toxonu ñeriya amma a toxonñimme lesilindi awa sagani katta hilloya yala a toxonna thalathatul usuli wa adillatuha معها تغنى الأصول الثلاثة konu daga iti kitabi kitabi kai kamar yin mai shagul islam muhammad bin abdulwahab an gana a kitabun fayi a wa kitabe ke gillin nukun yugo nan te salasatul usuli dingara yugo wa gillin nan te al salasa iti masalan kitabe ke mai ke kitabe adagir nanti al-usulu thalatha faida fa idha qila laka mal usulu thalatha allati yajibu ala al-insani ma'rifatuha idan an an lalle tarnu nyugonu di awatini thalathatul usul idan kun daga iti aimme ku togonu hillinaga ama hatan panke yiro ido menagane hakatina atini thalathatul usul haratinu ga atini al usulu thalatha idan ni kun daga nan tarawa killi illi suka humanten amma honu daga itila ita al usulu thalatha kenni kitabe ayi shaykh islam muhammad bin abdul ba kitaban yani agara dabar lemunun dangane an take kitabe bakka qore letara ni kitabe ana agara dabar lemunun dangane agabe hiti ko ke kitabe kenya togonni alusulu usulu salasa amma ka kitabe bo ha garangen di ken togonya ni salasatul usuli wa adillatuha idan itu kubenu ganta sai da kunya ni kapame ni nyago kitai bana nyaga ni anaya ga kitabu hillani to onunya nyagam do gabe ma al usulu salasa lamun nyagallen kenga kenna logakeya amma ka kitabe to gonya ni salasatul usuli wa ajillatuha sahih idan ala kulli unati la haraja alayk lighan tan kamman ka kitabe giri ku to gonu hillu suka humantanga na sabunya to anon mahonyan kamma aganare anna giri kannan kaga giri salasatul usul sahih idan ananya maga salasat kenanya irabum bangenga خبر للمبتدا محذوف تقديره هذه ثلاثة صحيح إذا وهو مضاف الأصول مضاف إليه مجرور بالتبعية وأدلة معطوف على ثلاثة وهو مضاف وها ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه إذا نغنار ننتي أتغو أن بان سغان دنكات نندا ثلاثة الأصول وأدلتها أنك ينسغان دي أما لغن تنكم من غير كتغنو لسكم أن ننتي الثلاثة الأصول ولا أفان أن ننتي ثلاثة الأصول ولا كان أن ننتي الأصول الثلاثة لغن غنتن كما لا حرج عليه صحيح أنك غير هو yani kenta gelli kutande kan kawa kenya na hoyi kitaben to konni kannan ka anga da gar hoyi an pora ngamma idan thalathatu usuli wa adillatuha kitabake atqom bay kenya kitaben pa jongene kita ati rahimahullah bismillah idan bismillah anga golle be nyana anga na nyana takdirunga anga na kitabe garna ka kitabe karen jongana de mai murana nga ci Allah to barkante kai sahan da gani taganda gani mobilur da gani ho ndam binne gani asu takdirunga nyana nonga idan yarani kannan kagai o ka kitabe karanganga o ken jongana de mai murano gano ya ti Allah subhanahu wa ta'ala to barkante kai ya ar-rahman ne mayuru antendunke arrahim nema kinyandana katta yemme nga يم كنيان idan yere manini aga jonge tikeya yani onati arba'u dalail dalilu na gatano adaka kitabe jonga bil ti konnen hanan ari hadisan nogondi nanti kullu amri dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahir rahmanir rahim fa huwa abtar ari riwaya nyugodi aqta nanti ho gani hiya hi hammin tanya gani kenga igana ken jongana iganta jongana ti bismillahir rahmanir rahim ya kempini hi kutenye mana hi na kasintenya na kenga riwaya nyugodi fa huwa abtar riwayan yugote aqta walakin ikhwani ke haditha be hakene ke da'if aranta sahna sahih awagal muakhiruna nuku gon hubbe no gara lampundi ala allama muhammad nasir din al albani gonun daga ana ko hadiya ke sanado da walakin da'if aranta sahna idan ke da'if idan dalilun na banin buga dikita to mani me dalilu sikki idan thalathu dalail dalilu sikki kunci gaga da ke kitabe jongate ho hana Allah subhanahu wa ta'ala agi kitaben jongana kengan qur'anu ya mana tartibun bangenga qur'anan jongaden ni kannan kagaya بسم الله الرحمن الرحيم ترتيب بانغنا الحمد لله رب العالمين اذا قرانا جونغ تكنا قال بسم الله الرحمن الرحيم اذا اقتداء بالكتاب العزيز يا غيا كتاب نا كان ني كتاب قران تون كان دي كان كان قران يا هلنديا اقتداء بسنه المصطفى صلى الله عليه وسلم hillandi nga nyaare nga ti faran cunnanga alayhi salatu wassalam faran ya alayhi salatu wassalam ande le tarabe gini katta kebe awajo na ti kannan qagai bismillahir rahmanir rahim min muhammad ibn abdullah كم ila أنتي إلى فلان مثلا إلى هرقل عظيم الروم لترى كت هرقل يا رومي نكون نمانك أنا إسر غوري idan faranya alaihi salatu wa wassalam fi rasailihi ale tarun da wajo ngana tikan nan kaga bismillahir rahmanir rahim barkan mun da ce Allah dan ga to barkante sikandin iqtida'an bisalaf salih nyaga ya tisir sir Ku kubenu ga dangi nan kaso sir sununga inyiwi kitabun jongana timani ya bismillahir rahmanir rahim ya الحافظ بن حجر رحمه الله واتر نك كما ان غباي كتاب جون تكن قايا بسم الله الرحمن الرحيم صحيح نعم. اذا تكو دليل سك سببنا ادي كتاب جون تكن قايا بسم الله الرحمن الرحيم نياغي ya titun kan kitabenga nyaga ya tifarenga nyaga ya tisri sri samantonga ikhwani sado garno ke kitabe di sere gabe ade inda kitabe ke to togon pai thalathatul usuli na kitabe ke daga mo mogon pai wanya gambini warne atu intenni nanti leslu nu sikyan karne kitabe ke no gon amma ikhwani an garni man ya an leslu an hinu na gati hana garna nanti kuntu yanga iwajabin tongo kamma ahalla nar hinu sikitana gara nanti kun kaga mani igaga ituyenga ah, awa ngo kamma ahalle annara garaga de nanti kebe gani dina telongontenga ken ibrahimu dina nyai na tauhidin konanda na hilla kapen konanda ken palle ane annari kinye leslinu sikkitanai sahim idan ni ti haqiqa na tona ke hayi awa awa ho gabe nyagambini ikhwani haqiqa karlenga bano ngawi nyagambini onati alhamdulillah ke kitabe be ha kene ke ya muqaddima nu sikki wano nga sada nga kinye kitabe nyimme ya antu agunna ladi anga muqaddima nu sikki qarna talatu muqaddimatin muqaddima hanan ni kannan kaga ya nawtu i'lam rahmakallah صحيح نندغا ورما qabla بالعلم قبل القول والعمل sahih idan ke hakene muqaddima hananga hinu nagati anonga iwajabintenga mukallifinun kamma initu idan kitabe ka sayne kun kamma muqaddima hananga seheke kamma nan duguta ngarni muqaddima hillandenga ken kawa girndana ilam rahmakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslima nan daga warama maniya nan daga warama ألا إن حزب الله هم المفلحون كم مقدمة إلا نغاسين توحيد الربوبية أدو توحيد الألوهية أدو الولاء والبراء صحيح إذا إخواني مقدمة سكندنا ken ka jongene i'lam arshadaka Allah li ta'atihi nan daga wara wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a ke muqaddima ga sehene fi bayani tauhid wa diddihi tauhidin banganden da aro tauhidin tainne nga jiki sasanda hame kitade muqaddima nu sikanga na ku karabiran biani annari kinye kitabe ke mimmimme talatatul usul annari kinya imme fa idha qila laka mal usulu thalatha kitabe ke mimme hajonge ne renye mm-hmm. sahih kem palle angarni leslunu sikki gara leslunu kube anga tirndina qabrun nogondi konan kamanga sahih kandina nan dinanga kona nga nabi menga nga ku leslunu sikki kitabe ke sene ko akamma indati leslunu cikki ku sikyani leslunu kuya konan kamanga kandina nan dinanga konan nga nabi menga kuni leslinu sikya be so atrin diniya sahe idan kitabe ke seni ku sikya kamma ka ku muqaddima nu sikya no nga sado anga kinye kitabe nga nga ku karna hana sahe nan ma magati kamma wa kana natin na to wajibin tan na saga tin na ko wajibin tan ni kem palla na saga tin ga ga di tauhidin ni ka ta nan ni ka e yana wanya gambini an kan da kitaben jonga nan tille sununi sikyana di naxatoɗo sikko ya? kuña ñeruya ken palle alli dungari hitanadi ken palle ane alli manini leslinu jikkiya yani awa ñaxambini haqiqanga walakin an tunanti nanti janka hinu siki nga kun xarna mingan kiñe kitabe ñimme haxatimbe awa newnan kamma ku lesinu sikki be ha kene ke toanondiga munni sikku ayidi hanangumunti iti ku lesini nu eh, ku muqaddima nu sikki be hakene kange qarna شيخ الاسلام muhammad بن عبد الوهاب اقر aqar le munya اقر لمنيا ندكرو كتابك كان قو مقدمه صحيح ite ay me kitabe ite ay me letarne qarle munyandi warakani idan ay me kitabe jongane minna fa idha qila laka mal sahih walakin ke digame da'if kelam puntenni hillandigumunti kunu aymya letarni mana sheikh lislam muhammad bin abdulhab aymya kitabuni aymya letarani kun muqaddima nu sikkiya sahim nka ami dabari kitabe ke kane adi duran dabari ya muqaddima hana ke hillandi nka akar le munda ngari kuna han korenni ido kitabe kame utuga ida wara kitabe ihisiki wara kitabe ke kane ko muqaddima amma muhammad bin abdul hab alayhi taranu ne kai memi wara kitabe ke kane de akar le munyanda ngari ido ke kitabe ame utu idi wara kitabe ke kane ko muqaddima haranke ngana garna anta tunanti tabaka medi anna simana sunu kitabe bana nyana nyi ka kempeti letar nu do kitabe bane hammaga amma isuni sere bane ya galle nka ken mi ka huma me kundu siko ke ni dura kitabe ke dura mana siko ke ho ho bane ni dura ida siko ke ka huma me nan caga ga ni do ke kitabe ka huma me agar le mun koni sahih sikandugumunte itila iti muhammad ibn abdul wahhab ay man da kitabe ke dabari ay manda wuta kan ne na ku muqaddima nu sikirtan dangani ina han korenga ne ado muqaddima nu ku sikido kitabe ke iwa me timmandini na aqida sahan tem bangandan dangani kunti ay manda kitabe ke dabarin kenya mogodi na muqaddima nu sikki waraka ne kem palle na likinye kitabe ke meya sahim idan digamu ku hille ah. Mhm. diga men na kenya kaman ho hana ay mele nu nyen ka ken mi wara kitabe ke kane akar le nyen di wara kane hillandi ido kitabe ke tibanen kai man da uta kan ne magana kuma qaddima nusiki wara kitabe ke kane ina han qore ndangani kem pallare kinye kitabe ke idan ku diga mu hille an gara ho ho tuke di anda diga au tuke be ha min tengani sahem amman ke ngenta sugande nya ndanji ndenya nan dangani sahih sasa oda hami muqaddiman ku gani kebe ya kem palle o harno kebe de rifqul muallif kitab dabara na ke ahinnenga bil mutaallim titwa umurana sawa'un aswambana kana qari'an kitwa umurana ganya ga ke kitabe qarnawa aw mustami'an maga ke kitabe tarinkana ti tarunyai hayndi cheikh l'islam mohamad bn abdulwahab ahinnantenganga mogonɓe wa hirsihi aɗo ahammen kaxaya ala talimihi tuwaxumuranake karangenda ahamen kamma aga mundanna ke kitabe hami aga mundannan dinan pahami hayndi aga inanci handangan mogonɓe agadi kitabe jonga aga keɓe konnan kendangan ati ilam توي صحيح نعم إخواني توي العلم تواغونا ولا غنا لغان دونتي مراتب الإدراك legenga walla twago amarta bunni tumwai ho hana watin kenna al ilm hillandi watin kenna basit sikandi watin kenda aljahlu almurakkab nagatandi watin kenda alwahamu karagandi watin kenda ashak watin kenda adhannu watin kwada usulul fiqh ni maratibul idrak sahib kutum mi ho kai intab sahib amma yere ntamunda ni hatampan candangani kudo ah, annan maka biyar e. amma i hatampanci dingiranganonga keregere usulul fiqinde inchallah idan yere be haka ke ati rahimahullah tuyi rahmakallah yalli allah ganan pinna a hayndi awan karangundini nan pahamminde a sagene kadi awa duwan nan dangani na sabunya kebe ganin na seren karangundi wala na agri kata dina nga awa gelle aka manganye nyugo ya ankinye maksudu nga nyi serene ya ga hinne ne sorong amma nga ne sere kote nye sorong kam mangan ta hinne ne kametu ako ganam maka sorong urunanga maki ayeti kame hawe ganam maka ntu ako ngitu baka soronde kenya ne allah subhanahu wa ta'ala ti faran kibaran de wala kunta fadhan ghalid alqalbi lam faddu min hawlik sahih atigadi laqad ja'akum rasulun min anfusikum عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم اذا هن قاغا كنا قال لمن يا كنا قال sababu yugo ay kebe ga an qirnden ga dan karangunden ga ga ne undinan ma kenya ne ke kitab da barana al muallif rahimahullah al mujaddid agam munda ada ga hinne nan ada ga munda nan dinan to a haiga duwan da ngani nanti yalla Allah subhanahu wa ta'ala ga nan pinna sahih warni awagelli hadithan ngai gatri kubenu ga al musalsal uh, al awliya حديث غانغاتني الراحمون يرحمهم الرحمن كحديث بها كان كمسلسل ينغاتن كبدا أولوية ما أنا كبدا نغانو هانو ناسا بنيا حديث كهلان دانو فارنغا دا هلا مغمبه أهلان دانان تشوسو دا هلا كن يمغباني هديه دغنا إذن nta munda na senya haditha ke kam manna mabu maksudi kan wonde kan to agun na lara gada duange be nyanda serebe gana ganta munda nda ke duange nyananda sahih yelle allah subhanahu wa ta'ala ganan pinna ikhwani nke dan ke meni koy nanti cheikh islam muhammad ibn abdul wahhab ga duan no dangani nke dan ke ni koy walakin hinne ne dangana haida duanda atrahmaka atirahmakallah yelle allah ganan pinna annahu a harni hokoni yajibu awajabin alaina uku kamma hana alwajib wajibin ni الواجب العيني أدو الواجب الكفائي إذا نتكي وجب أنك مع عيني صحيح iwatin wajibatun ainiya mana kebe wajabin ganan kamma sere tana gana bakan bakanten kamma <coughs> sahih masalan farlancallen ni wajiban kamma duna sugana kan kalle ke wa iwatini keda alwajibul aini amma hononga iwatini kenda alwajibul kifai honu gana ñagenne bakka kubenu gamanya kamma misali di jihadu honu gana jihadu dabar jihadu ni wajibi ka honu gana nyagenu baka honu kamma sahim yerebe hakenin ka gata wajabini kan ga kare wajibi krekerente awa wajabini sahim be su kamma ko ata wajabini kono kamma alaina o kamma الضمير يعود على المكلفين علينا أكم مكونوا عيينا دون كونون كما مدرعية ولا حرملا لها على المكلفين أوجب المكلف نكما علينا ناقص أغنى كتكنا قاغي أكو مكلف مكلف نكنا قاغا مبالغا وحقر نغان تغني المكلف أنا ما بالغا وحقر نغان تقل مكلف أم بالغا وغان تتورن تحقر نغان تقل مكلف أم بالغا وحقر نغان تقل مكلف أوجب wajabe sahi haran harankenga ma katina hatan tanarti nanti alwajibu alaini walkifan nati yajibu a wajabini wajibe kergerentenga alaina oku mukallifnu kamma maninga jabino kamma تعلم أربع مسائل مسألة ننغة تيينغ كنغ وجبن أكو كما ala المسائل جمع مسألة مسائل مسألة ننقبني مسألة ننقبني كنت وعن وجبني واجب واجب قرقرن تنغا كونو كما أو مكلف نكما anga duna nu kusi mukallif nya gananga kum masala nu nagati bi hay konni itwa unga wajabi nan kamma wajabi kregrentenga kere duna su gani to an ken ganta to an tanga sana amma gani to an ken ganta to an tanga sana an baba gani to an ken ganta to an tanga sana allah men gana to an ken ganta to an tanga sana an na gana to an ken nyagare ganta to an tanga sana awaja bintenya na bana su kamma zakaran kana au unsa an ganye ko an ganya gare ma da ma ganya mukallifun an bali ga halle mukallif nya ganan nga nan tille mine nya ninga kenta no sigaran aw kibara madama taklif ngari an ya lemine yo anga mukallif na on nan duguta awaja binte nga an manna ku masala no nakatitu an cin kanyi me ga qur'an ta an awaja binte nga an manna ku masala no nakatitu sahib wajibi kare kare tenga idan ken palle a harni masala nu kuna ati kono dangan ati rahimahullah al'ula mana almas'alatu al'ula masala hananga al'ilmu tuwagunga masala hanan ni kannan kagai al'ilm tuwagu ikhwani tuwagun ni hilluwai صحيح أنتي العين أدو الكفائي twaxu be gani twaxu kerekerentenga anke ñimmenatu ado twaxu be gani twaxu wasantenga honu gana twaxenu baka kuttun kamma kudo hom ma garaga to maka ko tahana tahano ni wajibi nyaka moda wajibi nya kallen ko sasa kallen ni kannan ka ga to ago kare ago karagaren ten ni kannan ka ga duna su gana to amma kanu bakan ken kam haram am am pa ba walla an ken nya garan kina gana de bengal maminga aga sallin tu soro an ken ganta sallin mo to yala kanu bakan kam ma tuwagunu benu gani wajibi ngan kamma ya karkarente ngan mai watun kuda to laini tuwagu kobe ganu tuwagu karkarente nga be suka humanten ma. an palle na mukallif naw tuwagu hillandinni kannan kagaye kifai to tuwagu be honu gana tuwagunu baka kuttun ma iyala wajibi ñani mukallifin tu kamma an na den karawa la honu gana to aganu waka kutun kamma wajibi nyani be su kamma na huriyan kai mogon karawa la honu gana to aganu baka kutun kamma idan kundi menu qara watin kunda al kifai honu ganitu saqata anil baqin akanu baka kutun magandingan amma ho garan te wajibi nyana nyi me kamma na kentwa duna su gana to an kenga to wajibi nyana kamma na to iwatin kada al ilmu al aini idan agati ho hana ke tuwaguni kannan kagaya tuwagu kerekerente tuwagu kebe nga be su kamman nyamu nya nga ati wa huwa ken tuwaguni kannan ya warna agati tuwagu ho ya kana mikani sagu nyani wa ma be urunde nyani wa ma ho ani ai aha hata panci na gado tuwagun mpaso beya tuwagu awajabinte tinge kamma wallahi inna ma toro kara ma wajibin ta nin kamma ajabin tan din kamma na arjo dabar yan kara amma kan kannan ajabin tan nin kamma gelli to agunga a ne hatan pancen yana kun kamma ki wa huwa ken to aguya ma'rifatullah ken Allah tuyenye التفريق بين العلم والمعرفة لغويون إما صغيرين yala al-ilmu ado al-ma'rifa ini bana mi heti bane hanan gumun daga iki heti bane ilmu ngano nga ma'rifa iti al ita kenyang kerekeren dinanta kannan kakai dinan ta sahi mana kenyang koto dinan ilmu nga mai gonun daga itila iti al-ilma al-ma'rifa isuni mana bane nye idan shaykhul islam muhammad ibn abdul wahab ku be nu daga dai akenga gelu kunga idan ko ka kainai al ilma da al ma'rifa yusuni bana idan ati ho hanan ni kannan ka gai ma'rifatullah alla tuwagunga ibn al qayyim rahimahullah ati man arafa allah yamma be gana allatu bi asma'ihi anda allatu ti togonunga wa sifatihi ada magan kutunga wa af'alihi ada gollunga ngada Allah tutuku sikiya ahabbahu la mahala akama nga Allah kanna sir suga da Allah tutuku ya anta hilla kapenya anta bidanya na Allah kanna amma an gama Allah tutuku sikiya ikhwani anna Allah kanu akote ora wati nan tanya na imme idan na Allah tu kam mo amma nan peta an na tuwera aga ta ki kitta na kammo aga ci yau a sun na kammo la kun ahlu ta'wila galle Allah tu an ga tongondi ni tai ti tuwagu bai ga an kille an ga tongondi ni tai alla tu tuwagu bai ga sikke agara bai be ta an ga a aga tan na kebe dabar an ga dabar na aga tan na kebe togono an ga togono mana na Allah tuwagu ŋa kiyai amma ga aresin kamma ana kamma kamma gaga ona tila anyoro aresin kamma nyamma go be gan kawatai amma kunta mo gontu idan ke twagu niya twagu kebe anga batati twagu be nka anga kube na ma kutun di twagu be la kempeti idan ho hanan ni nan kagai Allah tuye wa ma'rifatu nabiyhi ado an nabiyyin men kaga tuyenga twaxu ɓe ga sikki ado sunna ɓe gara anga wuttu twaxu ɓe ga sikki anga ñaxenayi ke twaxuani wa marifatu dini lislam ado silamin dinan kaxa twaxunga amma silamin dina amananni kannangayre mal maqsud bi dini lislam konu daga ita amananni silamin dina maruf atu intenne hillandugumunti la amananni kannan kaxayi mana silamin dina ngara gollu benu mundam maga da gara kitu benu mundam damma. sahib anna kuntu silama kuntin na ke gollu kundu atin na ke kitu kundu atin na ke tokono kundu itin mana ni kenye ado silamin dina kaga to timani timaniya bil adilla mm-hmm. yere amata anna silamin dina tu timaniya ti korosu gillunga amata anna to ati qabrun do tantanu ga boyenga timani ya ti dalilu nga dalilen kan hilwai ayi alla ti qur'ana di faranti sallallahu alaihi wasallam hadiya sahan Allah idan islamin dinan lan tawti ti yonkin lungun kagaya ati kammo bil adilla adilla jamu dalil ti dalilunga dalilun ni hillo ayi an nasaynu nasunun pilli

hanan gumu ko boga di gara e oga di diga men ko ta hananga kunti bil adilla sa saga ne kata kannan kagai dino di islam islam a dina ina na galli hone nga man mandanga ne ranna saga ndi kata kannan kagai islam a dina. idan hinu na tayere itwa ni wajibi nye mukallifi be su kamma iyo hanan ni kannan kagai kenni tuwa gunye sahih kan tuwago allah tuye faren tuye silamagun dinan tuye ti dalilunga kenyan ibn al ti iti hadama ibn al-qayyim ti kamalul insani madaru ala aslain hadamaran man timmenga lesununu hilla kamma ma'rifatul haqq min al-batil na bakka garen nogondi wa isaru alhaqqa ala albatil an gana tunan duguta anna sugandi garen kamma hada min ngatin mene tikai an ke ngana alla Allah bata kundunga an ke ta tonguntu aranyi na nga bata hilla kapen kamma nka tongunya tuhana an gana tunan duguta maka nyakaran kanye de anna saga na tongun cugandi garen kamma idan hadamaren min timmene ti kuhinu hilla an gama kuhinu hilla kita amma timme hana owa me kane ti kwai owa me kane ti kwai to nguntu anna sagar baka an gana tunan duguta anna sugandi gare ke kamma manan na garen to anna ta tage champata anna tungu ke wutu anna ngollite dokan cawu da dinan di gana ho ko nan nan ni tina dalilen ko yanga kenga he an ga funyana idan ho hanan paika kusiki be ha kenake kaburun nogonde antirndinu kuway awa thalathatul usul ari sehe a sehene kulle silunu a kamma kulle silunu sikki sahib kitabe bangar na gara usul a sehene kubane a kamma tuye faren tuye tuye ti entara ko tanan kuma salonu katiya alamal gollenga be timaniya ti ya keya gollenga ti twaxunga na twaxun muru kenni wajibi ñan kamma hillandinni kan nan kagai an gana muru nan duguta nan gollitay sahih ikhwani ho gabe ano nga lenke tuwaxu murundenga maxa ñimme tampindi intanya sahih zuri rahimahullah ati hadamaren men ma allah batuti honne suyi keɓe ta pasongonta dinanta tuwaxunga imam ahmadu Gharati ati soronga hatajini katta tuwaxunga dinanti nga katta jindo yigenga ati warna nga hatajini katta jindo igande nga kiyendi ta hillo mata bane walla ken kawara amma anga nga hatajini katta tuwaru nga tan nego nyirga en kempangi an nga hatajini nego ke hakke be da an nga hatajini tuwaru kai ken kempangi amma an ga na tuwaru tuna ndugu tan mani tanana non na golli sahih ka ko nan di tuwaru muren cirenya ne ibn al-qayyim tu tuano nga tu agun chana ti dawa beya ho ho do kenda antanyera valer ndi urgin ta gon di maganta sedum purum pore Allah ado ken bana nyira kenga ho tana suga no kenda wan pasasu ko mantenga darja be ga dangan idan an ga tunan nuguta manina no al-amalu bih nan golliti tuago keya hmm. فضيل بن عياض رحمه الله أتي لا يزال العالم جاهلا حتى يعمل بعلمه فإذا عمل به كان عالما أتي توانا تجي لسان كنتيا ما غان قلتي توانا أنا قلتي برام بيانا نتوانا نقانا ما قلتي أمبتي توانا صحيح نعم، نعم. وكيعت رحمه الله ati kara du dema hadisan durusinden di ta gollenga an gana mundan na hadisa be durusi a golli ken pakatan na durusi ken an dema na durusindenga salaf salihina nunyi enyi du dema na tanga tanganden di ta gollenga igana mundan na tuwagu be tanga iwa gollini na tanga an ga ngalla sabati ni ma sahih idan lesli hillan dinni kan nan kaga ina golli الثالثة مسألة سكندنا قل لكم مسألة نعتيا الدعوة قرننا إليه كتي كتكننا hanangumunti kirndenga katta twagunga hillandugumunti kirndenga katta gollenga sikkandugumunti damira ke asagene katta ala almutaqaddim ho kebe ga dangi addawatu ilayhi kirnenga katta honga hoke be gaddangi kannan dangi hinu hilli tuwagu aduna ngollite iti warni tunkanti huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq iti al huda ani kannan qaqai al ilmu nafi' tuwaguna hante wa dinil haqq ani kannan qaqai al amalu salih gollisire idan addawatu kirnenga ilaihi katta kannan qarai katta tuwaku ya ado ngolli ti tuwaku ke ya anyi mega na tuwaku muruna kitanga da golli amma duguta har sade soron kiri katta tuwaku ke do tuwaku ke gollenga sahih kenyani ibn al-mubarak ati tuwana ngana kutungana wa ganya bakhile ngati tuwaku nga Allah wa jarabini ti hinu sikiya ho hana ana karatu a unna daga ta kallenga warni serebe ga di hunya soron karan mun dinan ana karantu a ko ma daga tan kallenga an ka setunu nga hallan kitabun nga hallan karle mun nga halle annan to a gun to dunadi sahib amma serebe an kara amma sere mun da amma sere gira amma sere ho ho ken kama ngana kara igan burnu mo gombe an to a gunga burni ka hinan abaten na minna an ka ta hallewa an kitabe hallewa an karle ma hallewa idan ho hana anna kara an tuwa gunna daga dan battan burundi. Allah an jarabi ne ya. walla kenga he Allah nan jarabi ganan mungun gundan tuwa kukeya taban sorobe no iga karanan duta halle ga balli baka maga inta muraja nya inta kitabun fa ni ikhwani na kammo ko imungu ho gabe ya aho gabe gabe gabe anan non oda kenga bengari idan sikandi walla kenga he allah nan jarabe anna tunka ñugum batu hoho ndambinne gada ko anga ñana halalenga hoho ganta gemme anga ñana haramenga ibnul mubarak ti serebe gana kutunganaxuti twaxunga ku sikki taxuti allah wan jarabini kibaneydi sahe idan arrabia masala naxatandinga asabr sabarenga على الأذى تورا كما فيه أدكنني mani أيغننتي مندي kedi كدي warna ngana tanga kirnde nyana anga jarabi gabe kita kenya ni gati maidanu da'iya sudurur rijaal kirndana an ni kan kaxay sorongi jimmu xirnana anci ni kannan kaxay mana si e, sorongi jimmu ikhwani balokata ne balokata tereke di sasa ara daga nan nuku go singanya nan ara daga nan nuku go gumbanya ne ara daga nan nuku go e, senkulle ngana ara daga nan nuku go botokan ngadi akenken na do mani bata na do boloka bata wasi kasudi arawanya na hanken na kata doro ya aranya na hanken na kata doro ka ken koni na do kan nan bata garo kebe bata kebe to ani balo ya la ni ken ta daga na do doro warni na sabunya ga kunda kunduwa mabalonga makinyo no ga wada da batti serebe sa sasa anga siurundina kursi mbiranga aga jamanya na mehirni dingira gwano sen kullenya nyana no anke ngana tinke dincin tabaka do irenga sen kullenga ngana yala iwan kontene hirndano ndiwa anda kontene hirndano de warna amma wuro idan serebe gaga kirnde nyana ana kenya mogade anken kaga mehirni dingran ne kannan kaga sorongi jimmu warni balo na imaksudun kitamani a balonga nukusan daga da mundu kebe ga sin kaga urundini game hirnde nyana anti maksudun kita migati ngurudo dingira daga ngurudo nya nyana kutun chama idan an kan kaga soronya khilli kam maksudun an kan kaga maga ina ke utu soroku alhalan nan tabana mo be yiye so kan tabana mogon be gijim mun kan tabana kundunye an ga sere go khilli katta tongu kana kusanta tai an ga sere go khilli katta nan maka an ga sere go khilli katta nan penta an ga sere go qilli ta ga na kin saka ga na kiran bonon dini maka heti kan ke ga girin dina ya Allah wati nin gena be nu shirunga nin gena kumba na gilliwa a ko barkata nan karaga ndati ni siki re baniya ay maksurun kita ga muru muruna wa tawa kebe ga singurun dini aga kebe mundona ga nasu gino kubana ki ke sinta gille ra haram pare na wa ki tawa. an ken ga na tuwa kun ga benya nin ke kan ka be nu shirunga ne maka hinne ne na kumba na gilla anga kebe munduna nga tawa. idan ku warono botogandi warno hanken yi sugula nuku yi warno atanan nuku an ken kakana kundunye an ga sere go gilli ason do men ken nyen an ga sere go gilli ason do men nago botoganye an ga sere me ga gilli ason do men nago gumba mo gonya an garno kasudi idan anna mani nyana an ken ga kebe mundu nan tere ke sukliya honne honne honne kuda an ga kebe munda anna kinyai na'am amma kirna nan ngana tiga sere so hilla sunya sere sere nye an kirna dan tara kana kana warni an ga kampene sor dan tan ta kirna ngan mun no gandi na jiki ha me kite misale ke sahem idan kenya na ci sabare ngalal adha toran kamma fi adi manidi khwani nda ga da hanan mun ti kirndende amma hillandigumunti addamiru yaudu ila jami'i ma taqaddam damire ka sagana kata sikko kebe ga dangi sabarenga toran fihi twaku murundendi fihi twaku gollendi fihi kirndendi kata twaku ya ada gollenga idan asa kata kannan kagai al-ilm al-amal ad sahim idan ke an nyuru wanta ire anna sagandi kata kusikiya ga tuwa gunya murnu a ni sabarenye ga tanna tuwa gun ka gollini ka a tajin sabarenye ayandan cinkun an dan ngunon kutu anya kundu anya kundu ke swakonni makya he anga tankirndin katai asumpa sunta kenye anda golle njonga irenye an karaminna ko nan tu ken kota bataro ya gemma nyangawa asuwa konnan dangani jiku sugantanga warnanga anga tanga kointa anga tokonanga idan fihi ka sagani katta ka kaga ka kado golle kirnde ke sahib idan sabaran ni sikwai sabrun ala ta'ati llah nan jabar allah baten kamma sabrun an ma'asiyatillah nan cabari baka Allah kuten maka sabrun ala aqdarillah nan cabari Allah ra kutun ma idan isuka humanten ngai sahih kenyani imamu malik malik ibn anas imamu darul hijra malikiti la tughbitu ahadan qamaga nyaage yembane titwa gunga ben ngamaga lam yusibhu fi hadha al-amri bala'un ma da ma to ago ke kinyanden dendi akirn dendi akarangun dendi jarabe aga ma kita jarabe ngana kita ga sabara kamma sahe jarabe ga da kita ga sabara kamma haga timbe amma gira kamma kem pagatinya ni agana maninya agana nya ga kamang Allahu akbar amma nanti siran karabani to agon gabe ngama malik gitu, te kama kanya ka kama ngana de warna kan tata gana jarabi ma sa gane do halle ka kada to ona gana jarabi haga timbe asabari kurinda kita toranda kita hohoda kita kembere nga kada ken kama kibaren nata sahe nanti har ngan nyikar sai har karsa to agon me ga nyimma aranya na kem pakatinye na sabunya jar akem malik be gani ida katuti ganyanga anga katunde kebetu madina nogondi sahib ibn taymiya gat rahimahullah serebe allah subhanahu wa ta'ala gana sabaren kinanga na dankanagun kinanga an gani hillikita allah wanyana immanke ya dinandi وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إذا الإمامة إما كاغن الدين عند كتته الله sabare ada na nyiddan kana gon kam matu aku be gam maka de dan kana gon nyani to aku kana no immiya anganya ne manke ngadina ke walla ke nganna yon killungunya kamma antara gana kane ida shafi tunde nanti yala seren karawan maka fakken kita na to kan majarabi wa shafi ti serndam be suntanon nganga maka fakken kita man nan jarabiya andati maka fakke mana urgin taw karsa do rutuwa nan yani karsa do ra kundu karsa do ra kundu shafi tanta kita man na jarabiya an ngana jarabi biran biya ni kita maninanya annar ken kita amma sere surantai imman kaxun kita na maxa kita na urgin taxun kita nanti soron nanti tuana nyananga an kirnden nan kati soron bakki gondi man nan jarabe shafi taranta ñana an gana jarabe an ga sabari biran be nan nyangan dangan Allahu akbar sahih ibn al-qayyim ti yonkin jihadunga martaba nu katiani, ho hanan na yonkinga na force na waratuwa xo hillandi na forsa na tuwaku ke golli sikkandi na forsa na kirnde nyakata ke dina ya na watandi na forsa na ncabari sahe idan kebe hakene kiya ke a gelli hoyi kebe nan tukuna kunagati be hakene ke wajibi ñano kamma amma intabe ho الدعوة إليه هون دانيا قرن لنك الله سبحانه وتعالى honu danya kata dina ngona ti isuni nyam mo bane nye sahem tempalle a harni dalilun konu kuna kati kamma ati wa dalil dalil nga qawluhu ta'ala ken allah digan kannenya kallan ke gani tun kanti wal asr in kunati hagatinga warni tafsir dan tantwa walakin wonta kan palasi ajhar tun kanti kunati hagatinga Allah alla kunana to hongo hube gallinga dan kanke dan ken do tanan tagga mun kuna to howe maganta Allah ma kuna tan bai ma kuna tan na ma kuna tan na ma kuna ti ho handam binne kuna ta Allah subhanahu wa ta'ala bane sahih amma gemma Allah danga ni sira suran ta kuma ndenya na Allah kamma awa gemma danga nan kuna ti ho handam binne ati kuna ti hagatinga inna li insana haqiqa hadamaren men nonenga lafi khusrin asuka humantenga perdiadi hmm. iti mannera gamati la khasirun perdanani amati la khasirun anti kammogo lafi khusrin na koy nanti perde be perde kebe hakene kay muhaytun bihi perde ke gorin tanya na ti hadamaren menga oh. ron cu suka manta kan maureran nu kun cu suka mantenga na sabun yamaniya a fi ke be haykene ke zarfiyya fi ke ba gati la fi zarfiyya idan na hada hadamaren men nonenga a suka na perde ari perde nyorin tanga ti hadamaren menga nu kun cu suka mantenga Allah tun kanda jikunu na hati buga di kun gana kite soro benui maganta ku kenga he kutten tuna perde nye tun kante illa alladina maganta yemmunga amanu kubenu ga tongondi ga tongondi timani hoho allah subhanahu wa ta'ala ga da muri ma kan tongondi tikenga hoho faren ga da muri ma alayhi salatu wassalam nan tin tongondi tai wa amilu iga golli ga ga de as-salihat golli surunga watawasaw igada me ñamari nango sime dangani bilhaqo ti tongunga ko hogani tongui qawlan wa filan aganya digame ay aganya golle ay wa taqriran nada aganya no ho sabatin dia wa i'tiqadan nada aganya no hoto hi sondo menga i wasme dangani ti tongunga tongunga no kusukebe dan kawata pi sondo mai i wasme dan nanti kemutu to hunga nu kusu kebe ga di golle wasu medan nan ta golle to hunga nu kusu kebe ga ni tokke wasu medan nan ta tokono nga daga na daga na wata wa sau i wasu medan ngani ga ga di bi sabr ti sabaren suratul asr idan dalilin ha kene ken nan tukuna ga ti be kene kai wajibin nya ne mukallifi be su kan manna kuna ga tukutu walakin ikhwani tuanun tukubba ka kedi kam mogoga ho hanan ni kan kannan qara ali ilmu tuagu tuagun na minna ke soradi hmm? iti tuagun na sora ken al iman tongondenga ani maniya fari'u li ilmi wa samaratuhu tuagun ni itenyai ay tikki tenyugo ani tongonde nga tongonde ke bugu kan ka kagadi a bugu tuwago ke ani wa samaratuhu ado tuwago ke itire menyani togonde ke ya an gana tuwagun kita bira bɛ na nari togondi an gana hontu bira bɛ na an ka tongondi tai nkalla tongondi ti ho an ganta kebe tuwa hmm. agati illa ladina amanu dalile nya hay kene ken no gonni nanti tuagu ni wajib nya be su kam moga nati tuagu imam ahmad ti tuagu be an tila ma gulla dan tanya ngani mo gonni manna ken tuagu tu tuagu ke be an ngana san kan tila ma gulla tanya na diga menna ken tuagu akam mana al ilmu al aini no. irebe hakene ko horati ni yalo ma qur'ana wure illa wa illa alladhina amanu kan qaranya na tuwawi ona tikebe hakene ke dalalatun ala hadha bil lazim iwatni kada at tafsiru bil lazim na fasari tilaji min di hon na sabunya allah ta tungundini manna tuwawi nya kita sahih idan iwatni kada ngani والدلالة على هذه باللازم دليل بغندنا آمنوا كما ننتتوه أوانيانا تكنا قاغي باللازم تلجمين warna ngana har turun tanya tirnde nanti yala serella to ngon nin to nganga ndake be to atina rantanya na anna tunu ana hon paso be gani kembere nganna to ngondi tay idan to agunda bugu minna illa alladhina amanu gollen dalilen bugu minna wa amilu salihat قرن دليل بغمنا وتواصوا بالحق صبر دليل بغمنا وتواصوا بالصبر صحيح اذا دليل بيكنا قرات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يا لكمروا وعملوا الصالحات لونتي طبعا nka hadamaren mellantatin ابدا ما ليس hillan kitan maka an nan anna nyimme surondi anna saga kada anna sereta na surondi dan dubate tongonde na tuwa muru nan tongondi dan du surondi na golli siren kaga dabari andan nyimme surondi nka toko nan kaga an ka palle mu sahe anna mani nyana na kun ka nyamari ti hisren ni hata bako bure magani kiri kemberenga an ka palle mu ka surondin timaniya tikirnde ke sababunga ken pakene watawasaw bilhaq kirnde ke nogonda an kenga jarabini kunga jarabini aga hatajini mani sabare watawasaw bisabr idan illa alladhina amanu wa amilu salihati keni nanyi mesrondi watawasaw bilhaq watawasaw bisabr keni nan kapalle muncurondi idan an bane ranta surono man daga kenyan mogani قال الشافعي شافعيتي sahih shafi maruf agel limadha ngumu ku nagati duba nambe asare hijra nga kamero tankaraga nan fati hijra kamo illa do sino nagati o danga qissa nga tingira gabe rahimahullahu ta'ala alla gana hilna kallan ke gani shafi ti law ma anzala allah alla gam bagani agam agama yang kandenya hujjatan hujaya على خلقه إتقهون كما إلا هذه السورة ما كانت سورة لكفتهم كسورة نيوسنا شافيت هر الله قم فقد هوجة نيان قد إتقهون كما ما كانت سورة العصر بانا نيوسنا ولكن يا له شافي دقامين ما ننيا ننتقي والعصر بانا قيوها جنتقى قرآن كتن كما o hajunta qur'ana kuntem ma diga men manan petiken harfi bane suga qur'ana di wa hata jin kattai harfi bane kalma hede harfe harfi bane suga qur'ana di wa hata jin kattai sahib yala shafi diga men mana horatin ya ha ta tagandi mogon nan minna qen tagandi mogon nan minna hijun tagandi mogon nan minna keni mani ga digandambe shafi me maga onati shafi diga men manan ni kannan kagai aganyi alla gama huja yang kandi ita itago honun kamma fil hasi menya nyamarin dendo cuindende ala tamassuki tigitiyen kamma bijin ti dinanga ke sora agara ke sora bana yang kandi awasene Hari Allah gam pagada hotana yang kandinan to na ke dina tigiti hara gam pagada hotana yang kandinan to ona dina ke ya mundo hara gam pagada hotana yang kandinan to na Allah kuten to ononga dina ke tigitin den kibaren da gara ke sora bana yang kandi anyi wasene surtu amake bane yang kandi adamani yang kandi ada qur'ana yang kandi ke be timmantengan na sabunya في الحث على تمسك بالدين بالعلم وبالعمل به وبالدعوة إليه وبالصبر على الأذى فيه سافي دقا مما نكون عتيان هاري ألا قم فقد الصورة تنين قندي نكين شورا نهوجا يا هوجا بيغا koy ni soron ألا دينا كتكتني إنا ke tigitini ina tuwa gummuri na نا na girnde nyakatta ina ncabar twaxu ke murunden da gollen noxondi maganta ke sora bane anyi wasana ata anyi wasana nkamati manni kutte ke gari amma tona kutten xa toxononga ngaji ke hame kitadi o owa ngalleyre ku hinu na be ga konere wajibi ñani be su kamma an na yaxen mura amma na terin katanni anyame aya ganta mundu nanga takunu kandinonga wallahi nke kunati allah wallahi alazim oga nyoganda ke hami ka an ti gempanga anta takunu kandino lenjuru ntanga darura ntanga ho ntanga na an ta karlanu ntokononga ta nchalle nyam mogonta anta nchalle ta mogontu anta ho ho tandi nan kibarendi titantanke magantanya wallahi alazim ke kitabe danyere o ga nyogan da ha mi misidu nyi hakka karlanu nyi hakka o go dina nya ke muru na sabunya an ken nan pandi kamen no gondi alla ni tanna katen ti tu maka heti taban on yahinna ke o afriki islam islaminu kamen no gondi tanna katen ti tu gella ga mo ngai koni amma aswata ni kadi ti tanti maka kiti ma ya on dandana ah. anna telem pay ma dere nga buga nga manga memendi titanti ma nga ta gundonga ikhwani yere ama hami sahe. ndan ke kunande be hakene ke sere su ganar ga ta gunan daga sanga nyini to munyen wallahi ay gonu ngantur ndinu ho ya nyimetina karle mu benu ga urera ke o ga tunu bendo urera ko ga karna sado hutro ga kinye kunga ku benu karna nga soro nu wallahi tirni ni ki kitu goya anyi magana to antina yala ku kan karanta ke kama ngawa an ga nyina kama sin ko gore ngai ken no dinan yi gwai ken pe do ko bure almami kutuba karanga na tafsir ndana ho hondana an gana ti daga an gana ikitabe ka to ko ni daga ajabul mashi ke anan tirna tiken ni kannan kagaya kite ko awan tirna ngana tirna la khadarin tam magana tay maga kenti maga ngani maktaba a dangi ke suko humantenga warna sabunya anta karna kan singa maga da ko ba bada warana da hosta da bari ka to ki karangenye idan an ngana nyangana ketu nanti haqiqan ni kyai wallahi ko to suga da anga tuwa muranga anga lejimin ko ta suga ni tuwa gundingira annanonga tuwanunti huwanu nga serellanta ha kan wuncu suka humantenni kenni kan nan kaxay tuwaxu muri angan pakkirundi allanta ha kay kenyen ke kitabe be hay kene keya samar sahum bin baz rahimahullah ti kam mogo ati hadhihi risalatun muhimmatun fil aqida ke kitabe hay kene ke thalathatul usul atille tarani ke kebe hammintengani aqidan di serra kanta karni baka maga ay muhammad ibn ibrahim ali sheikh ibn baz no karam wa rahimahullah akenda le taranya sahakatta misidun ngal maminunga aharatinga kenda nyaaya nyi muftinga nonga nanti miside so al almamin gadi kota di harati bikin na kare kare anna salasatul usul karangun dan misidi dun konga andanya me akan caga andanya me akan cagai Allahu akbar ke kitabe be wa hagar na wani ai nda tuana nyugo ngari akenti annan kawa hara an koren no gonda nya kunda lemu ko ta suga da nda hay miltunu tamma kana nya ke kitabe karange nga kan da nya magana sagai akan da nya magana saga kana tirndundun kaga kini meya akana be tirndu ke kitabe kitunga amma oku wati bane a hoya konnen tali o gana koni sorongati tino da dunya di konten ka haqiqa nyani kebe garo ku hakren hakrendi kitabe nyaga na galluganga na ken mutu ken ga ko inanta huwa daga kitabi dinkan nya gobo fatihul bari walla ken ga he musnadul imam ahmad an anyam pekendi ken nya nan dengene kane ikhwani ken tan dengene kane amma kinye ke tuwa an nan munya gam pekenda anta ho tunadi makahiti mm. kenya ni saudiya to anai go nyinonga an gana kitabe su an gana kite surta tina tin daga rawdul murabda ke ai zadul mustaqni hoyke eh ha shake atini daga kenya hai na sabun yamaniya ati kena ken kitabe kiten pahamini dinan ta kutunga kito fanda garatin daga no nyai mm. ngem meda tanu nyugo dunga do kuma fito sanna gari daga nan risalan ya hayi risalan di mo ga na tika na ti ina ha min mo amma an ngai go ngallaran dai harfe ke miyai aranta sa hande anta tu an ngana kitabe go ma an ngana tinaran ta hara to gonga nda ngari debe go inta debe ka to ko ni ana nyugwani ata gunnonga kube ganari kitabe gangira anara na tan kitabe ke to go an gana tin kitaben to gonni kana tewa an kitabe ke atogo ke ureni mani man kan nan nagiri ma karangun da no be gano aka manga kinye kunyin mai an gana karangun din miside kadi anartaw agan da rubuta karangun da ngana ta karangun da nake daga ke kitabe be nya karangan lenya ni min kibar sai da nyim mi da ngal na miside no gonni awa an gani ga kitabe karangun din amma ko ta bana nya da adallai honne a anya sabu ho ga kitabe garna nda to go mundu ah. na to ke manan to makya hiti angara ki anga kitabe garna nda to go ni manan ngana ti kana ti aure ni kannan ka gai piti piti nagiri ana an ta hube me to gontu anta kitabe be to go mure to ange ngaken no go mutu anga ken karangun serewa nda ken ngari ti nyaake sahih nga hamana kama mafati me kube gara golle ke dabari idan oku gortina nan daga kane masala ko nan ngana salatul usul ona gara ai oku salatul usul wanda daga kane kane an ganyi na amma ke me hami hana idan kanya gare kana ke hamini angan tattin to nan kine nan kor na mengu tun nan tin tan kine nan diga tilesnun na gatibe o gana tilesnun kuna gati amma nan peti ni jate de twagu golle kirnde sabare kundu hede o bugu me seda na horat ni di uto ko to janka kundu hede twagu ngindi nan nyana ti twagu be na muranga murnu makalle na golli ken na an munya na ken kan kamma an ken nan kamma na khirne nya kattai ken palle nan jabari tora be gan an kitano gondi kama nan petin ni jatan ro men ndi tu kundu hede ken o wagille ro wada daga ni jate an ken masala nu kuna kadituwa masala nu kuna kati masala bana ke kitabe so hakene kenya kamali ilmu salasatul usul ha masala bana kamma na sabun nya ngai gonun toy kumpa ha min kundu an na to masal na daga na ja tibro munye didutu idan an ne garan mun dinan ka gumen ikhwani an an ta usan da garan mun dinan ko kitabe ke mun ba an garan mun dinan araga ha min mu gombe lesli hanan ni tuwa gunye tuwa gunni kan nan ka an Allah dan yankini kan mo ga an na saljin yana kan mo ga tauhidin ni kannan kaga kannun kana no iga sirin bugandi ni islama kun no gondi idan ko ani honne honne honne saljin cunnanu nu kafar lan nu dan ken dan ken kay sallin ka dan ken dan ken ka daga na kya hay ken tuwa ku kay katan ngana daga kati tuwa ku kati tuwa ku kundu hede nga ke hami bangante kitadi kambrenga aharni at-tartib merabatundenga sahih mera batunden ga mani naga kubenu ga koni warni sasa ikhwani hinu naga tiya homa ho hana tuwaku hillandi na tuwaku ke golli sikandi na kirnde nyakati to ko ke awanya na ti kirnde anya na ti golle nga na ti digame nga fil gale kirnde nan gaba ti digame nya dina ta golle nga amma Allah soron killiti golle nyi megan iganta dabar ni anna nyi jondi walla iga hibe nyana bidia ga nan ken na to no ngai na to nan ke tai wai walakin fil ghalib kirnde nyana ti mani digame ado nan cabara kamma sasa howanonga hogabe anonga kunna gollen pana ñana na pal na togo menta immentanonga walli ina ale na ri to tuwabu mu misali da anga hogabe ngalla sali mutu anta salji ke me nyam mogonto anga hogabe ngalla salle nga girna kanna anta salle ke me nyam mogonto ikhwani anna to agum pana murunu kempal lanari digamen do golle tartibu nyana kundo ho hangana na ya kan mundo amma ngara go nunga nunga tanji ke sine tampile sine wasalle ni ta salle nyam mogonto salle ke ya ga nyam muru hananga na ya ga muru ka wonta tini salle to no manga da ya ga tude hanga salle nanga le halan kam ma makai ti hanga to al hala be nka nga garna honno honne mangan dugutai mana mangan da farla karere to kuta no gonde diga men mana ni kai amma ngam munya na nga girna kan nan ta ya ga tek an kan da gollen pananya tuwagun kane tuwa nya na gollen do diga men kane sahih ati wa qala al bukhari bukhari ti bukhari ma'ruf ati inta na kitabin al kitab bo sahan tan qur'anan palle asare hijra nga kamero tanka kabe do sino na ati afati hijra nga kamo hilli tan ado sino tummiya sahih idan tanumero sino illimera kembera rahimahullahu ta'ala allah gana hinna ke gani ati i kitaben nogondi babul ilmi tuwagun babunga babu igwana da babu ke jonga tikanna ngana dangi kitabul iman angarni sahih al-bukhari ana dangi kitabul iman angarni kitabul ilm kitabul ilm ndi babu nyugwana da jonga kunda babu babul ilmi tuwagun babunga qabla al-qawli sehen kane والعمل أدقل والدليل دليل قوله تعالى كن الذي قال قلنا يكلم كذا فاعلم أتو محمد عليه الصلاة والسلام أنه ننتهن تانين أيقول ننتهي الله ننتهن تانين لا إله تموبت كما ننتا إلا الله ما غنتا الله واستغفر أن غفر جيس مندين لذنبك أن جنوب سورة محمد idan bukhari de kitaben jonga tikunda bukhari te fa bada allah subhanahu wa ta'ala ajonge bil ilmi titwagunga qabla al qawl sehen kane wal amal ado gollen kane idan tartibu nu hanan ni qarai salaf salihin nun digamenga ikunni jonga ne twagu kem palle inari digamen do gollenga bukhari ti kammo babu ilmi twagun mbabu a jonge kan nan kaga tuwago ken pallate qabila alqawli digamen kane wala amal ado gollen kane tenda da kunni se eh, jongene kan nan kaga tuwago ken palle nari digamen do gollen salaf salihun nyanya na kemo gadi allah subhanahu wa ta'ala ka qur'ana da jonge kan nan kaga ya a jonge tuwago nya kem palle ari digamen do gollen fa'lam atu annahu la ilaha illa allah idan alla jonge kan nan kaga ilmi tuwago kan pala wasafin lizambika wasafin lizambika kani kan na kare alƙawulu wala aman diga ame a da gole idan faala ma ana wula ilaha illa allah kani tuwa kunɲe wasafin lizambika kani diga ame a nga. idan allah subhana ta ala ka joŋe kan na kaa ka joŋe tuwa kunɲe kan ko ari diga ame a da gole idan an kan kaa ka tuwa kunɲe ken palle kutten natane walakin adan ke diga mo be hay ken ke li tambe e, an ken ha babu li ilmi qabla al qawl wal amal wad dalil qawluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illa allah wastaghfir li dhanbika فبدا بالعلم قبل القول والعمل اخواني البخاري ما رتقن صحيح للتنبيه yani amma nan amanan beto ma har daga ti sere so gana kitaben karangu ni moga ti howa kenga o ma ko de o ma ti howa ide makya ti ha na sabunya an ga gane digamen cagandi ne an ga sa sagandi ne harfiyan aka mangara ko ni nyammo ko be da harfe te harfe awaga man dan na sa sagandi ma'anawiyan manan kagadi bukhari ga da ko mo gombe atiya babu li ilmi قبل القول والعمل لقول الله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله فبدا بالعلم صحيح بخاري كم بكا كم بلاتي والعلماء هذا ادغار كوتنغام اذا او انيري اكنغتي والدليل قوله تعالى بخاري ما كن كن بخاري تيا لقول الله تعالى kem pallagati wastaghfir li dhanbika bukhari ma kem konadi sahih kem palle agati al alqawli wal amal bukhari kem pe fabada bil ilm a kem pe kay idan litambi sahih kudu an gana mundu nan na masala an la karle malla tan an daga na sahih bukhari ai an gana daga an gana hatan panca timmakin makinye babu ka anna mundu nan mundu anai ga an ya ni kenga sahe a hillati manere mananga walakin keheti nanti lenjurani ke walla kenga he futundani ke aga kitabe ke nogondi la ke anda konan ken dangani litambe sahe agoy e kar mogo nyugo gada akonin kaga idan ngaji ke hame kitade sahe jongene to agum bana kem palle onari digamen do gollenga allah subhanahu wa ta'ala jongene to agunya fa'lam annahu la ilaha illallah kem palle ari gollenga wastaghfir li dhanbik sahih idan doken cabu dangani e, ibn qayyim ti al ilmu imamu al amal wa qa'idul la tuwago ayani gollenga limaminga gollen ni hinkinti ay tuwago nyana ge sundanan kai almamin na kane ma na halya hinkintan di ge sundana ko na kane idan amana pati na gollen yankandi de mana tuwagunya na kane ho wanda don an na tuwa ke hana mundo amma ngare har ku benu gara duwara wajun denga lenki ga kirndini iga bonon dina yan fasu ngaba iga suron dini na tuwa tuwagun tano an kentanga soron khilli an ni khilli tamani an kencanki an nyana sabu ina kame sankindi dambatte ndagilo ndenya ga kam masir siri on ga sai tike ya sallallahu ta'ala wa sallama ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi